سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار mala'iku za su riƙa gaishe su duk lokacin da suka shigo wurinsu suna cewa aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum wato kun kubuta daga aibi saboda haƙurinku bisa biyayya ga Allah da haƙurinku akan ɗacin ƙaddararsa da haƙurinku na barin saɓo. madalla da wannan gida da ya zama makoma a gare ku yayin da Allah ya ambaci siffofin mumunai sai ya biye da siffofin kafirai masu bijirewa ya ce